sun kashe mata sun kashe yara ƙanana sun kashe wanda ba ruwansu sun kashe kristan a cocinsu sun kashe su a gidajensu ai abin da muke magana an samu zaman lafiya wanda da ba haka ba ne za ka iya yawo a maiduguri a ko'ina kuma har waɗansu ƙauyuka za a iya zuwa za a iya salloli guda biyar a cikin lokacinsu wanda da ba haka ba ne Ah, amma aƙida ta boko haram aƙida ce fa